tun ranar da gwamnatin tarayyar najeriya ta cire ambasada muhammad dauda a matsayin mai rikon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa nia ta mai gurbinta da ambasada ahmed rufa'i abubakar a matsayin sabon darakta bayan da gwamnatin ta cire ambasada ayo oke bisa ga badakalar da ya kai sace-sacen makudan kudade na dola amurka bayan da aka kama shi da laifin yin sama da fadi da dola amurka miliyan 43 tsugunne ta kasa zama ganin irin suka da cece ce da biyo bayan wannan nadin da gwamnatin tarayyar ta yi ƙungiyoyi masu sukar wannan nadin suna zargin cewa an cire mai rukunne wato ambasada muhammad dauda aka kawo ahmed rufai abubakar domin a ci gaba da yin badakala a wannan hukumar domin waɗanda suke so su ga cewa wato sun hana shi ko su sa a hana shi ya karɓa aikin sun yi amfani da kafafen yada labarai da yawa sun baza ƙarerai iri daban-daban kamar misali wasu sun ce ba ɗan najeriya ba ne ahmed rufa'i mutumin katsina ne eh an haife shi a chadi ya yi firamare makarantar firamare a can amma nan ya zo ya kammala eh, kuma ga dangi ga yan uwa duka sannan magana na a ce wai rashin cancanta mutumin nan ya yi aiki ya kai matsayin mataimakin babban mataimakin darakta wato deputy director. ya yi shekara hudu a wannan matsayi a ka'idar aiki ya jarabawa in ya ci a bashi darakta lokacin da aka yi jarabawa ya ci da kyakkyawan sakamako amma saboda daga waje ya zo ya fara aiki a majalisar ɗinkin duna a lokacin a matsayin darakta a can jami'ai da suke shugabancin hukuma a nan sai suka ce a'a kai tun da Allah ya ɗaukaka ka ka je wani guri wannan guribi da muke da su ba yawa ne da su ba amma ya ci jarabawa ya cancanci a bashi wannan mukami amma aka nemi cewa ya haƙura ya ci girma ya haƙura ya tafi waɗanda suke sukar wannan nadin suna cewa kwamitin da shi ahmed rufa'in yawa sakatare ya ba da shawarar cewa a nada darakta mai ci wanda ke aiki a gurin babba domin ya rike wannan mukami ana ba ganin kasancewa dan kwamitin ne kuma ya ci gajiyar tsarin da suka yi shi na cikin abubuwan da watakila yake kawo wannan sukar to abu biyu nake so ce akan wannan na farko dai shine ma sakataren kwamiti da ya wannan aikin bincike duk abin da suka rubuta shawara ce a doka da tsarin mulki babu wata iyaka da aka dora shugaban kasa akan wai wa zai naɗa wa zai bi iya nadawa ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da na da shi a abuja amma tijani isa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da suka yi suka ga wannan nadin wato patriotic front of nigeria ya bayyana min cewa matsayinsu a kan suka da suka yi bai canja ba duk da bayanan da gwamnatin tarayyar najeriya take ta yi a to ai ka san bayanan da ya fito daga gwamnatin in ma akwai abin da ya yi shine ya ƙara rudani a cikin harkar ko an damalmala gaba ɗaya ma abun na farko shine mai magana da yawun shugaban ƙasa ya faɗa duniya ta ji cewar mutumin nan a cari aka haife shi shi kuma a takaddunsa na shiga aiki ya ce a katsina aka haife shi to wane ne yake faɗan gaskiya a tsakaninsu na biyu gaskiya ne cewar shugaban ƙasa yana da iko ya naɗa duk wanda yake da ganin cewar ya dace amma fa ai a bisa tsarin doka ne domin shi kansa shugaban ƙasan ai doka ce ta ajiye shi saboda haka idan akwai matsaloli waɗanda suka shafi doka da daidaitar ayyuka ba na jin cewar shugaban ƙasan zai so ma a ce an danganta shi da irin wayannan abubuwa na uku an ce wanda duk zai kasance shugaban wannan guri ya zama darakta a cikin wannan gurin shi kuma alhaji ahmad rufa'i ya yi ritaya a matsayin deputy director shekara kamar biyar baya duk da dai akwai tuntuntuni da wasu surutai game da mako da ritayar tasa kaga kenan ya riga ya fita daga cikin wannan tsari ko ba gaskiya ba idan ma shugaban kasa yana son kaddara ma duk da dai ban tsammanin haka bane amma kaddara ma haka ne cewar yana son wani daga katsina ya kasance shine shugaban wannan guri ai akwai katsina guda biyu wanda suke matsayin directors a wayannan gurin wanda za a iya dauka su mai gurbinsa ba tare da an kawo ni cece kuce ba. Amma shi Malam Garba Shehu yana ganin cewar kamar tsana ce ake yi wa ambasada ahmed rufa'i saboda an yadda a fadar gwamnati cewa shekarun da yana aiki da shugaba muhammadu buhari a matsayin babban jami'insa ya samu aminci da kwarjini da yarda da nuna kwarewa da shahara a gurin aiki shi ya shugaban kasa ya ba shi wannan mukami Eh, to ai wannan magana kalmar da mai magana da yawun shugaban kasa ya yi garba shehu cha yayi mahasada ne kaga kalmar hasada kalma ce fa mai nauyin gaske amma ai ya kamata mutanen Najeriya su sani wane ne mai hasada tsakanin waɗanda suka zo suka ce ya kamata abu tsari kamar yadda gwamnati ta shimfiɗa da kuma a'a waɗanda suke son a yi abu don son zuciyarsu abu na biyu kuma shine ai akwai kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin su je su zauna su ba shi shawara a bisa tsarin abin da ya dace a yi wurin naɗa wane ne ya kamata ya shugabanci wannan guri wurin yi wa wannan guri garan bawul da gyaran fuska ta yadda ba za a samu matsaloli irin waɗanda suka taso a baya ba wanda kuma ambasada baba gana shi shine shugabanta kuma wannan mutumin da ake magana a kansa shine sakataren wannan kwamiti din da aka kafa to shin abin da za mu tambaya shine dama sun ba da shawarwari ne saboda su su amfana da abin ko ko a ƙasa baki ɗaya wannan shine abubuwan da suke faruwa ba wai maganar hasada ko na abu. kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matsayin da majalisar ƙasa za ta ɗauka dangane da binciken da take cewa za ta yi dangane da wannan badakalar domin a daidaita al'amura domin a kawo ƙarshen kace na da ake yi a yanzu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.